na riga da na samu sauki to kamar tun yaushe tsawon wani lokaci ne baki da lafiya gaskiya zan yi kaman zan yi kaman wata ɗaya haka to kamar menene ke daminki. na yi typhoid da malaria ne ina kan ne shi to amma yanzu alhamdulillah na samu lafiya to amma kamar wasu raɗe raɗe suna ta yawo da ake cewa kamar an miki makar ko jifa ne ya same ki da ya kwantar da ke tsohon wani lokaci gaskiya ni ba jifa ba ne ba don ban ba san shi ba to kamar ah, dama can kina da wata lalura wacce ta shafi makamancin ko iska ko wani abu makamancin haka wanda kamar haka wasu suke ganin na da alaka da cewa ko wani abu aka yi miki a'a ba da iska dan ban taɓa yi ba to kamar yanzu ya kike jin karfin jikinki a jikina yanzu gaskiya alhamdulillah kawai dai sai dai irin dai rashin kwari kuma da mai shi ciwo in ka warke sai a hankali kwari yake zuwa to kamar yanzu yanayin zafin ciwon a'a yanzu gaskiya ba na jin zafin ciwon komai ba na ji to kamar daga abokan sana'a wanki na abokan sana'a wani irin gudunma ko karfin gwiwa suka ringa baki tsawon wannan lokaci gaskiya babu wanda bai bani karfin gwiwa ba babu wanda bai zo ya duba ni ba kuma na gode allah ya saka da alkhairi maza da mata na gode